العالمين <clears throat> وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على منواله وانتحج نحجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونسي القاصرة بتقوى الله إن التقوى مفتاح السعادة في الدارين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم نصوص قرآنية تنزيلية سماوية ربانية التي تطلى ليل نهار حول أهمية التقوى يقول أبو الأتاهية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا إلى غير ذلك من النصوص القرآنية السنية الشعرية التي دندنت وتدندن حول التقوى اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين انطلاقا من ذلك عباد الله إن خطبتي اليوم تتبندن وتتمحور حول أهمية حفظ الوقت الوقت هو العمر اي والله إن كل من ضيع وقته دمر نفسه فربنا أقسم بالوقت في أماكن الشتى قال والفجر وليل عشر وقت لأن الفجر وقت والضحى ولا وقت الضحى قطعة من الوقت والليل إذا يغشى وقت إلى غير ذلك وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب ليل والنهار وقت اليوم والغد عبارة عن مرور الأيام يقول أحدهم الوقت أغلى ما أنيت بحفظه وأراه أسرأ ما عليك يضيع أكرر الوقت أغلى ما أنيت بحفظه وأراه أسرع ما عليك يضيء هذا هو الوقت الوقت زمان إن المرأة الحامل ستضأ بدليل الوقت إن الغلام الرضيع سيكبر بآمل الوقت ولذلك إن الله رب العالمين أقسم بالوقت وقال والعسر وقت إن الإنسان التي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم بالوقت حتى إن الإمام الشافعي المطلبي الحاشمي رحمة الله عليه قال فيما نسب إليه لو أن الله لم ينزل حجة على خلق إلا هذه الآية أو السورة لوتئتهم أو لكفتهم فيما قال رحمة الله عليه لذلك يا عباد الله هل نحفظ أوقاتنا الوقت يمر ثواني ثواني ساعات ليل نهار شهور أعوام سنوات لا إله إلا الله فيجد الإنسان في قبره يجد الإنسان في قبره لآمل الوقت ولذلك جاء في ما اتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ثم قال الصحة والفراغ هل الفراغ إلا وقت الفراغ وقت خال من الارتباطات السلوكية الاجتماعية أنت لست زوجا حتى تكلف بتوريد المطعومات المنزلية ولست إماما حتى تكلف بارتقاء المنبر الجمعي لتخطب ولست مسؤولا حكوميا ولست مديرا ولست ولست ولست إذا لك فراغ ولكنك ضيعت هذا الحديث مربط الفرس في تحقيق أهمية الوقت في حياة كل إنسان أكرر الوقت أغلى ما أنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع يضيع قالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إذا رأيت شيخا فاسقا انظر ولعله كان شابا فاسقا أي نعم لأن من شب, من شب على شيء شب عليه الأمور بأواخرها لا ببوادرها ولا بباكوراتيتها أو باكورياتها وفي الحديث الآخر هو أيضا لابن عباس كما في المستدرك للحاكم وهو صحيح أو حسن أو ما قارب ذلك هكذا قال العلماء يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وقت صحتك قبل مرضك وقت غناك قبل فقرك وقت فراغك آه هنا الوقت أصبح جليا واضحا قبل شغلك ثم في آخر المطاف حياتك قبل موتك شوف هناك لطيفة لغوية أو لطيفة فقهية إن إن المجمل أعطف على المفصل والمفصل التفاصيل الأربع شبابك صحتك غناك ثم بعد فرغ هذا مفصل ثم قال حياتك لأن هذه المفصلات كلها مندرجة كات الحجم ولا لا كل هذه إنما تقع في صفحات المجمل في أخر المطاف يا عباد الله فينبغي لكل منا أن يحافظ على وقته ولعل الصائلين يصل طيب يا شيخ ما هي الطرق المثلى للحفاظ على الوقت أقول لك إن شاء الله الجواب على طرف اللسان إن شاء الله تعالى أمامك بعضا من الطرق والوسائل والبروتوكوليات المتبعة لتحقيق محافظة الوقت أولا يجب أن تعلم أن الوقت مقسم إلى إلى مراتب خمس هناك وقت مفقود وهناك وقت مشهود وهناك وقت مورود وهناك وقت موعود وهناك وقت ممدود مفقود مشهود مورود موعود ممدود لكن المراتب الثلاث الأول إنما تقع في الحياة والمرتبة الرابعة تقع عند مفارقة الدنيا وقت الموت الله أكبر أما المرتبة الخامسة عبارة عن القيامة وما أدراك ما القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم ترونها تذهل كل مربعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد يا ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك آمين يا رب إليكم هذه التفاصيل للحفظ والمحافظة الوقت أولا لابد أن تعلم أن أن تعلم علم اليقين أن الوقت منتظر وليس منتظرا أي نعم أنت تنتظر تنظر تنتظر وقت الموت منتظر ليس منتظر وقت التخرج من الجامعة من المدارس التعلمية الأكاديمية منتظر وقت زرع النباتات في الأرض وقت المياه منتظر وكذلك يوم الحفاد وآتوا حقه يوم إيش حفاده منتظر ما دام أن الوقت منتظر وليس منتظرا فالعاقل يأخذ بعين الجدية كما يقولون بمعاقل الجدية والاعتبار يسارع الوقت لا أن تترك الوقت يسارعك لأن الوقت إذا صارعك صرعك إذا بالسين إذا صارعك بالسين صرعك بالصاد من الصراع الوقت إذا صارعك صرعك أو سرعك من طريق المفاعلة والمشاكلة ثانيا إذا تحققت أنك تريد أن تحقق أمرا ما يلا يلا اطلع برا ات بالبروتوكوليات والاستئذادات لتحقق المقصود ثالثا أخلص النية في تحقيق المراد وإلا تصبح المجهودات فاشلة لا قيمة لها ولا وزن خامسا لابد أن تصحب وتصاحب الأصدقاء الأتقياء الأنقياء والأوفياء والأقرباء إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرديف عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي عباد الله إن الوقت ميزان الأمل فلا ينبغي أن نعطل أوقاتنا في القيل والقال وفي الغيبة وفي النميمة وفي الغش وفي الحسد وفي الضغينة وفي الأحقاد المحتقنة في القلب لا أن تشتغل بالوسائل الاجتماعية الاجتماعية تكون هي خشة وبشة لا تنفع ترى الشاب يهدر وقته في واتساب وفي فيسبوك وفي وفي وفي أنا لا أنكر استعمالها لكن الاستعمال ينبغي أن يكون الاستعمال استعمالا إيجابيا لا سلبيا يا بارك الله فيكم لكنك ترى كثير من الناس اليوم يهدرون أوقاتهم في الأشياء ساعات ذهبية غالية لكنها ذهبت أدرج الرياح فإنا لله وإنا إليه راجعون يا عباد الله من حفظ الوقت أن تشغل لسانك بذكر الله ذكر الله في كل فلتة وفي كل لفتة ومن ذلك كثرة قراءة كتاب الله أي أيوة والله وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غنى وهبا متفضلا وقارئه المرضي قر مثال القلب رجح عليه مريها وموكلا أقول ومن حفظ الوقت صلة الرحم ومن, ومن حفظ الوقت أن تكون مع المسلمين في فرحهم وفي ترحهم ومن حفظ الوقت أن تكثر من الحج والعمرة كل سنة إذا تهيأت لك الأسباب ومن حفظ الوقت الإصلاح بين الناس أي أيوة والله إصلاح بين الناس الإصلاح البينية إصلاح ذات البين ومن حفظ الوقت أن تجلس مع أبنائك وأولادك في البيت تعلمهم كتاب الله آية آيتين ثلاثة آيات دواليك علمهم كيف الصلاة كيف الأذكار كيف الوضوء ماذا خسرت يا حبيب القلب ومن حفظ الوقت توقير العلماء الذين يعلمونك الدين والدنيا من حفظ الوقت أن تفر من الأشرار والفجار ومن حفظ الوقت قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل إذا نام حمكم في دجى الليل فاضطرب وقم للتناجي والعلوم والشمري ومن ظن أن العلم يلفى بلا عنا فقد شابه المجنون في الأقل فاخبري قم الليل إلا قليلا ومن حفظ الوقت في العبادة أن تفعل كما فعل النبي أليس من العبث بالدين الذين على سبيل المثال لأن بالمثال يطل مقال ترى كثيرين وكثيرا من الحجاج النيجيريين وغيرهم يخرجون أيام الجمرات في المعدودات يخرجون زرافات دفعات للرمي في باكورة الصباح خلاف السنة يقول إن الشيخ الفلاني أفتى من هو حتى يؤتمد عليه ليس هذا خلاف وليس كل خلاف جاء مؤتبرا إلا خلافا له حظ من النذر هذا ليس من النظر استمع وليس كل خلاف جاء مؤتبرا إلا خلافا له حظ من النظر الذي خالف النبي صلى وخالف السنة كلامه ملغي يترك لا قيمة له عباد الله هذا مجال واسع الخطبة في سويئة صغيرة قليلة لا تستوعب هذه الأطروحة الجامعة حول الوقت لكن يخفيني ويخفيكم جميعا أننا وضعنا أصابعنا على رؤوس الأقلام حول الوقت احفظ إيه الوقت دوما وأبدا لا تلعب إذا كنت مع الناس يلعبون آه، لا تركهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أسأل الله الألية القديرة الكريمة الحنانة المنانة أن يهبنا محافظة الوقت وأن نكون من عباده المتقين المنيبين المخلصين المطيعين المخبتين في هلب الوقت في كل فلتة وفي كل لفتة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الخائنين الغشين أهل الغدر اراد ان ينشد kara ثبتها ga farin عن نبي محمد باي شيبه ما كم باي شيبه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ جزاء مطيئه حرير وجنة فدا قول كفار أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة إرادة أمين تتقارى تبتا غريشي لشيدا صحابنشي لو أن لسكبي صدقيتها حدموا يا رب العالمين دواتاشم القيامة إنوا وما سأل بركة ina muku wasiya da ni kaina wanda ba kowa ba da tsoron Allah da kiyaye dokokin shi da kuma yin akul da ahir zuwa ga fada mu abin da ya hana wallahi billahi kuma tallahi babu arziki da wuce ka sallama ma Allah baka yi kanka ba ka kawo kanka duniyan nan ba numfashinka ba zuwa ga ka sayo ba ba kuma za a ƙara maka minti ɗaya ba idan ajalinka ya zo lokaci ne arzikinka naka ne zai zo ko ya je sama sai ya faɗo rabon kwaɗo ba ya zuwa sama kuma sai ya faɗo wanda yake ba nakan ba karka wahalar da kanka amma tashi ka ne kai tawakkali kai kokari ka tsarkake zuciya gabarin dauɗa zuci hasada kyashi girman kai ta tukuburi koboro-boro da abin da ya kama da haka wannan mukaddima ce Allah ka azuta mu da kiyayewa ɗan uwa masu albarka hutuba ta tana magana ne akan muhimmancin lokaci bahaushe in yace lokaci ai daga larabci ya ɗauko ya ɓata kalmar wakati sai ce lokaci ai wakati ne shi yasa sukan ce wokaci a cikin hausawa so corruption ne na wakati wakat To kuma lokaci kamar kibiya ne suka ce in baka sare shi ba sai sare ka ko kai ne aka ce ga kasuwanci ke dan kasuwa ne an baka karfe biyar maza maza in baka je ba ka tafi yaya ka an zarta sai ka tafi karfe shida wasu sun riga ka sun kwashe sai ta ka kaga lokaci ko kaga lokaci malam ke cewa lokaci shine mafi alkhairin abin da zaka tsare shi kuma ina mamaki shine mafi saurin abin da zaka yi hasara shi idan baka mai da hankali yaro kafin ya fito a cikin koshi ai lokaci yake jira ba shi wata tara sai gan shi ya fito sabanin malamin da yayi shekara biyar kafin a fi sunul maghribi wannan ba a ɗaukan shi a matsayin lissafi al'ibaratu bil ladin nadir lokaci in ga ɗalibi a jami'a lokaci ne ga graduation lokaci ne a ce ya samu aiki lokaci ne ya yi ritaya lokaci ne malam ke kai kawo akanmu kalli kanka shekaru goma a madubi yau sai ka canza Ƙila adadin farin gashinka ya ƙaru. in ma bai to ya fara fitowa tafiya ta fara tafiya lokaci ne da babu komai kai fulilliki ne matun birbiri sai ka fito tsara tubur-tubur babu komai ka fito zuwa tsara na ka gani ba zai yiwu ba lokaci ya hana ka da aka ibn duraidi yake cewa innal jadidaini idza mastawlaya alal jadidi adna yahul bila sababbin nan guda biyu al-laili wan nahar kullun sababbi ne yau sabuwar rana sabuwar yini yace in suka sa wani abu sabo a gaba sai sun ga bayan shi haka ne yau da gobe ta sa sabuwar mota sai ta zama akwala yar sunday kai gida kere wani in town sai zama ainihin bogolaji yau da gobe a shayar na yin old fashion yau da gobe wasa ba ne girki haɗaɗɗe ya haɗu wanda ya wuce zuwa saboda kwaɗin a ci ka bar shi baka ce ba kwana uku sai ce kai ku zuba da shi lokaci ya gama da shi kai wani lokaci ba wasa ba ne ba shi yasa Allah ya rantsa da lokaci a wurare da yawa kaga ya ce wal fajiri na rantsai da alfir ya rantsai da lokaci ne wa layalin ashir lokaci ne yace wadduha wa layli idha saja lokaci ne na rantsai da lokacin walaha lokaci ne Allah ya rantsai da ko kika ce na rantsai da Allah so kuke adda da kai ko to shi Allah wa yake so ya da shi shine mai duka wai a tabbatar maka magana ba ta wasa bace ya kuma ce wa shamsu wa duhaha na rantse da rana da hantsinta lokaci ne nasoshi da yawa wajen bakwai ya kuma ce wal asiri na rantse da asar? Malami suka ce ana nufin sallar asr suka ce lokaci ah, to je kala ake nufi ita ma ba lokaci ba ce a lokaci ce to in Allah zai rantse da abu ya nuna maka abin ba na wasa ba to amma ka kalle mu da kyau musamman mu al'alamul hausawi muna kira lokaci kuwa muna da matsala muna da gibi game da harkar lokaci wannan ya kai haka ce kai malin tsara lokaci sai ka ce bature ok wato shi ne mai tsara lokaci to kai ba waye kai wannan abin kunya ne a ji wannan karin magana tsakanin aiwa ne akwai kiyaye lokaci sai ka ce bature ko bature sai haka bature wace tsaya ce shi ina ma ka ce ko balarabe ya fi kusa da ƙur'aninka amma ka je ka ɗauko wani mai jan kunne a zalibi ita amma sun kiyaye daidai da haka rawai ke gara musu kuma Allah ce inna fi khalqis samawati lalle cikin halittan sammai da kuma ƙasa waqtilafil layli wan nahar da jujjuyawan dare da rana la ayat akwai ayoyi li ulil albab ga masu hankali amma ashe yau da gobe na karantar da kai kula da lokaci shi yasa ita kanta sallah aka sanya mana ita a lokaci inna salata kanat ala almu'min alkitabu menene mawquta ba za mu sallar nan ta juma'a mu ce bayan hudu ba ma lokacin bane ko mu ce za mu yi lokacin asubahi amma inda za mu yi bayan karfe tara ta yi ma ba za mu yi ba ta yi don sabai sun yi ba shi ba ne galibi ko da kana da abin da ke da inganci zai haifar da kaza ka bar shi mana tun da yi a yanzu shebirin jaye ne yana kana wancan abin da nake cewa lokaci ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin dan Abbas Allah ya kara mai yarda wanda ke cikin Bukhari da Muslim yana cewa ni'imomi guda biyu mutane an yi musu kamunga sun kamunga Shi ne talala mai kamar take ne kamunga a tsohuwar hausa mu malaman tsoro sun karanta da mu wannan kalmar suna gaya ma yara matasa har kuma ce da karatun tsoro akwai taska kanzun hausawai da ke iya da saƙon addini tsurutu ka ji malami a soro yana maka hausa madararta ba wata bakwai kalmar turanci muku in you know you know aika san you know and somewhere you know you know you know ta ki karewa ba na cikar ayi ba ne amma kare a ranar sar in zafi mu muna kuma kimanta ta to yake cewa ni'imomi guda biyu mutane an musu ga. sai ce ne lafiyar jiki yalwar lokaci mutane biyu an rutsa su kamar an musu fashi na wannan alkhairi biyu malam gashi da lafiya masha Allah kullum aka auna asibiti sai ka ji shi zamzam masha Allah ba ciwo sai dai kash kwallon gaba ce gaban shi kash sai awa biyar a whatsapp ya kira wancan ta kira shi kash tattauna yadda za su yi banditry da kidnapping ne waɗancan kod masu gyarowa ne ta gyara su yalla mun kawo ko mu a kansu ya rabbal alamin ka isa mana kan sharrinsu kuma duk wanda ke da dama ta mulki ya gyara ya shiru Allah ka hada da su ya rabbal alamin karka bar su ya rabbal alamin la tazarhum wala farko mai Allah azab jinin mutane ba abin da ya dane ko. Allah mai mai ta mulkin ku 27 31 30 kaza kaza kaza kaza almautu lakum bil mirsal mutuwa na nan kallon ku duk wani every single drop of blood da ya sauka wallahi sai kun bayani gaban Allah kun ta za ku iya ne kuka karba kuna ta rikici har ma akan yi tsafi kafin na tsora duk mulki sai ya tabbatar da abu goma tsaro na sha faɗin wannan duk mulki ko ya zama abin da ku kira democracy ko ya zama kakistocracy tsaro na biyu abinci ko kafaran maka Allah ya goranta musu abu ne allabi at'amahum min ju'in kaga abinci wa manahum min khawf tsaro da kuma abinci yau ina tsaron ina abinci na biyu samar da ilimi nagartacce ziga ya mana malin sun ba zama sun bar najeriya sun bai bauta ta karatu shekarun jiya abin istanbul a turkey na shiga ma ɗalibar na shiga shirin kun zo karatu nan nisa kuka baro najeriya su malam malam malam mana kafin abin da ke faru in zan fara karatun ina wuta ina wutan kowa sai ya karya za mu samar da wuta za mu samar da wuta za mu samar da wuta in eh? nace yanzu kuna fama da matsalar wuta suka ce ina mara malamai ba wanda ke makara ba yajin aiki karatun ake ta kasar fa gidan fa kun shi amana tsakaninku da Allah kai kamta ku ji sakon nan da kyau min fawqil minbar kuma Allah ba za ku tsira ba mun ga alkhairin mulkin da ake rigima kai in dai waɗanda aka ci ake musu hidima ba za a kula da su ba tsaro abinci ilimi nagartacce samar da harkar kula da lafiyar mutane in na ce abinci da kuma abin sha ruwa ka diga gari talakawa abadan don amana ce ruwa shine jigo waje alna min alma'i kulle shay'in hayyin afala yu'minun biyar kenan na shida samar da aikin yi a dalilin rashin ilmantarwa aka samu da daga cikin fulani suka fada cikin halaka wasu su da ba sa sallah in ma suna musulunci muna da nauyi a kanmu ba mu karantar ba inda ya kamata ko karatun ne mukan bar karatun ne a cikin saiti ba ma zuwa ƙauyuka nau'i ne na zalunci kusan da wannan na bakwai samar da mahalli ga 'yan ƙasa ga mutum ɗaya da sunan mulkin siyasa ya mallaki daji wajen guda hamsin kafin ya hau gidan haya yake daga ciki samar da tattaunawa kan abin da ke damun talakawa ba kawo mulki ka kulle ƙofa ba mai ganin ka ba in miya ta ce daɗi a ya ba a ganin his excellency kawai his honorable amma da mun ganka aiki wannan kaɗan kenan na shigo da shi kamar ratse ne cikin abin da nake magana ni'imomi guda mutane na wasa da su ya ce lafiyar jiki da kuma yalwan lokaci ko manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin ɗan abbas cikin al-mustar na al hakim mustadrak ya ce ku ci riban abu biyar kafin biyar ƙuruciya kafin tsufa ina matasanmu kana jin ka ci amfanin ƙuruciyarka da wasa ƙwallon da za a yi na shekaru ka zama duka haddace su ba ka da aya ƙur'ani lafiyayya lokaci na tafiya disko kai ne wasa kai ne daba kai ne anya kai makanka adalci sun ce fa in ka ga tsohon banza bincika yaron banza ne Allah ba zai tozata ka ba ka yi daidai da yaron da zai wuce ja mutane sallar ba ka kishi ya hau mimbari ya ja ku sallah baka kishin wannan ya to gurgudan neman na kai baya wasa da shi baka kishin wannan to amma iyayen sun yi kishin dan nasu tukun ko wata kai ta kai yake ka bar ɗanka za a tambaye ka sun za ka zai shi mahaifi yara mu toro su duniya su yi musu tarbiyya suna ta bara a barace barace bari sun zo neman karatun ƙur'ani gafa ta malam toro na ka daɗin ya zama haka to za ku yi tambaya kan ƙuruciya kafin tsufa ya ce lafiya kafin ciwo wadata kafin talauci faraga kafin shagulgula rayuwa kafin mutuwa lokaci kuma guda biyar ne akwai lokaci kubutacce akwai lokaci halartacce akwai lokaci jirarre akwai lokaci alkawartacce akwai lokaci mai kakki mafudun mashudun maurudun mawudun mamdu guda uku a wannan lokacin muke lokaci kubutacce kamar jiya ya kubuce ya riga ya tafi da kirkinka documented Allah ka samu yi kirki lokaci halattacce kamar yanzu shine wa shahidun wa mashhur ko lokaci jirarre kamar gobe ta zo ba tuku kar ma ka jira waɗannan a rayuwa kake sai lokaci na hudu lokaci a alƙawartacce lokacin mutuwa dan yace li kulli ajalin kitab ajal ai lokaci shine maw'ud mamdud ne kake kuma ya rakiya in daɗi ne mamdud Allah ka ba mu in walace mamdud la ilaha illallah Karshe a take cikiya Mun ja lokaci ko in samu lokaci in ja hankali ko in ce tsokaci na tare da yana bukatun lokaci kan aikin haji ne da yawa mutane sai su biya kuɗaɗe maɗuɗai kuɗaɗe masu nishi su yi aikin haji a su yi son zuciyarsu ba ka tunanin ka ɓata makanka lokaci hajji kake so ko hajijiya Sunan malami da ke da sunan malanta da zai ba su fatawa su yi saɓanin aikin annabi ai saboda matsala to ai matsala kun mai da ta dindindin ne dindindin ita matsala ta wacce tafi ne haka larura take su kaddaro bi biya. Kullum sai a wai gari asalin aikin annabin ya zama ƙwarangwal ku cire kaza ku cire kaza ku cire kaza ka wanda mu samu lokaci mu ƙara bayani a kai yadda mun faɗa amina mun sha da dawa da sunan ilimi karkatar da mutane larura an santa amma tana da zangon da take ci اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والظالمين يا رب العالمين نسألك اللهم التوفيق والصداد يا إله يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية وجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم ارحمنا أحياء وارحمنا أموات وارحمنا في قبورنا وارحمنا وقت النشر وعند الحشر يا أرحم الراحمين سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا